The Hausa Fulani community in just not local government area of Plateau State have staged a peaceful protest against what they call plan removal of the Plateau State Governor, Caleb Mutfang. At the ongoing court hearing, the protest took place at Zololo Junction on Saturday. Our correspondent, Nasser Zaidu, gives us more. These are members of the Just Not House of Fulani group in a peaceful protest in support of Plateau State Governor Caleb Mutfang. mu mu san kowa ba kale muka sani kuma yan takarkarin mu da aka karba in Allah ya yarda muna bibiya sai mun karbi kayan mu mu kale muka sani ba wani mutum ko ma waye yake zagon kasa Allah ya tona masa asiri we want our justice to be restored because we pray for the best. When this man contested for the election, we pray to Almighty Allah to give us the best. And He has given us Caleb as the best. And they want to deny our justice. we need our justice we say no to injustice ba za mu zo mu fita siyasa da mu da ƴaƴan mu mu zaɓa ba gwamnatin a amfani da wasu gurbatattu su rashin zaman lafiya a plateau state ba za mu yarda ba mu hausa fulani muna son gwamna kuma muna son kaleb kuma babu gudu babu ja da baya kaleb muke so kotu ta mana adalci kotu ta mana adalci Other members of the group says Mutfang is someone who have the interests of all people, irrespective of their religion affiliation, and that he was duly elected for the position to lead the state. Uh, we gathered here this morning in order to get the information going on that Barrister Caleb Mutwang is, uh, is anti-Islam. Uh, we gathered here from just not to tell the entire world that Barrister Caleb Mutwang ah, is working hand in hand with the Muslim community. Oh, As you see all us all here, we are the Muslim Ummah and we are in support of Barrister Caleb Mutwang administration 100%. Yana samu. wannan makirci ne kan ma haɗe yake wannan makirci wannan makirci titi? Muna son Khalid Woodfan in ba a bar mana shi ba zanga-zanga yanzu muka fara. Kuma na faɗa na kuma ni ce jagaban ɗin zanga-zanga. A bar mana gwamnan mu. Yana ba mu albashi. Yana mana titi. Kuma ba muna zaman lafiya. Yawwa muna zaman lafiya mun je mun yi dangwale a da mana da shi. As plateau people patiently wait to see the outcome of the court case by the appeal court, This group hopes that it will be in favor of Governor Caleb Mutfam. Nasru Seidu, VOA TV News, Jos.